muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya kama wannan rana ta yau wato ranar alhamis ranar goma sha bakwai ga watan sha'aban na hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai yau ya rage mana zuwa wata ramadan kwana sha uku ko sha biyu Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu lafiya kuma wannan rana take dacewa kenan da ranar biyar ga watan biyu na miladiyar annabi isa ɗan maryam shekara ta dubu biyu da ishirin da shidda allah ya kaddare mu da dawowa domin ci gaba da gabatar da darasi a cikin fikihun malikiya muna karatu ne cikin littafin iziya in Allah ya so za mu tashi daga inda muka dakata a darasi wanda na gabata na wancan sati yau za mu tashi fasali mai magana akan sharuɗan sallah sharuɗa na sallah Allah ya taimake mu a littafin da ke hannuna shafi na tamanin da ɗaya shafi na tamanin da ɗaya ga wanda yake da bugu irin nawa Allah ya taimaka malam ya ce fasulun ga kuma wani sabon aji wanda za mu shiga yau in Allah Ta-baraka wata ala ya so cikin wannan ajin za a karantar da mu shara'itus salati arba'atun sharuɗan sallah har guda hudu sharuɗa waɗanda sai sun kammala ne sannan sallah take cika har guda hudu malam ya ce ɗaya daga ciki shine taharatul khabasi tsarki daga abin da ake ce makabasi kabasi najasa wacce yake ta taɓa mutum daga waje wacce ake iya ganin ta zahiri a kau ita anis saube daga jikin suturar mai sallah wala badani da jikin fatar jikin shi wala makani da kuma inda zai yi tabar mai shi da mai shi ko ƙasar da zai yi to a kauda dukkan wata najasa ta za'iri wacce ake iya gani ta khabasi ibtida'a tun daga fara sallar man har zuwa ƙarshen sallar wannan kenan wa taharatul hadasi na biyu shine tsarkin hadasi hadasi kuma ma'ana najasar da ta fita daga jikin mutum ko wani dalili wanda yake sabbaba fitar najasar to shi masu 'yan tsarkaka daga wannan ibtida'an tun daga fara sallah wa waman har izuwa ƙarshen sallah fi kulle salati kuma wannan sharadi ya haɗa koma wata sallah za ta roko'in wata jode wacce ake roko'o da sujada ciki kamar sallolin nan guda biyar kamar sallar juma'a kamar sallar idi kai ba su kaɗai ba wa ha? har ma sallar da ba a ruku'u ba a sujada akwai waɗannan sharuɗa ita ce kamar sallar jana'iza sharaɗi na gaba wasitiru al'aurati rufe al'aura rufe al'aura sharaɗi ne a cikin sallah bi kasifin da abu mai kauri da sutura mai kauri shi kasifin ɗin nan bi musallasati da mai dugo uku ake yin kasifin din nan ma'ana sa'un ba sinin ba ba sadun ba kamar yadda muke faɗi malami iziya yakan tafi yana koya muna loga yadda ake rubuta kalmomi da yadda ake karanta su an gane ya ce bi musallafati da ca mai dugo uku din nan ake rubuta kasifin kada a rubuta sinin in baka gane abin da yake nufi ba ai galizun abu mai kauri ma'ana sutura wacce take mai kauri mai kauri na'am malam ya ce wa auratun rajuli al'aura a wajen namiji a wajen abin da ya shafi sallah ya fara ne min surratihi daga cibiyar shi ila rukubatihi har izuwa gwiwar shi a wajen namiji dangane da sallah nan ne al'aura auratul mar'ati al'aura ku a wajen mace dangane da al'amarin sallah al-hurrati in dai macen nan diya ce ba baiwa ba in dai diya ce ga wani mutum wanda yake ba mijinta ba ba muharraminta ba to al'aurata a wannan yanayi jami'u badaniha dukkanin jikinta al'aura ne illal wajaha wal kaffaini sai fuskar ta kadai da tafukan hannuwa sharadi na gaba shine malin yace wastiqbalul qiblati fuskantar alqibla shi ma sharadi ne cikin sallah illa fil qital sai dai lokacin da ake cikin yaki ana cikin yaki ne ana fagen daga to wannan sharɗin ya faɗi ko shi ma ba dukkan cikin yakin ba halatar iltihami lokacin da ake gwabzawa sanda ake kai farmaki sanda ake kai ɗauki amma in ana sansani to fuskantar alƙibla tana nan ta dawo amma ana cikin yakin ne to an ɗauke wannan sharaɗi na fuskantar alƙibla wafin nafilati dangane da sallar nafila kuwa a iya sharaɗi ne sai an fuskanci alƙibla ko ko banda nafila fi safari musamman ma a cikin tafiya in mutum yana matafiye tafiyar kuma almubihi ilal qasar wacce ta yake ya halatta a yi mata qasaru ma'ana doguwar tafiya lirakibi ga wanda yake kan abin hawa to wannan shi ma ba dalle sai ya fuskanci alƙibla ba in nafila ce ga matafi doguwar tafiya an gane wa man salla ila gayar likiblati, to wanda duk ya salla bai fuskanci alqibla ba nasiya da mantuwa mantawa ya fuskanci wani waje ba alqibla ba falam ya alam amma bai sani ba hatta faraga min salatihi har sai da ya gama sallar sai ya ga ashe ba alƙibla ya fuskanta ba to ya hukuncin sallar shi a ada abadan har abada sai ya sake wannan sallah in ji malam waje a fi zalika khilafun amma dai waɗansu maganganu kuma sun zo a kan wannan safanin haka a waɗansu maganganu an ce ba sai ya sake ba wa kaza in kana jahilan to haka al'amarin yake in bisa jahilci ne bai san ina ne wajen alƙiblar ba au amidan kai ko da gangan ne ma yana sane ga alƙiblar sai ya juya mata baya yi sallah ba wajen alƙibla ba to sai ya sake ta har abada Allah taimake mu to mun yi barji ko ya sai mu koma mai tishi Allah taimake mu malam ya ce zai faɗi mana sharuɗan karɓar sallah guda hudu wanda in ba ɗaya daga cikin waɗannan sharaɗa sallar mutum ba ta zama amsassa ba sai inda larura na farko daga cikin sharaɗan nan shi ne shine da khabasi tsarki daga khabasi khabasi da hadasi wa'insu ababe ne masu kusanci da juna wasu ababe ne masu kama da juna sai dai shi kullum khabasi najasa ce wacce a iya ganin ta a fili misali ba haya wanda mutum ya riga ya fita daga jikin shi misalin fitsari wanda ya riga ya fito daga jikin mutum to wannan shi ake kira na naka ne ko na waninka ne an fahimta ko daga jikinka ya fita ko kuwa daga jikin waninka ya fita duk abin da yake najasa ne ga shi karar ana iya gani ya fita daga jikin mutum to sunan shi khabati ko da irin ruwan kwata ne wanda yake haɗe da najasa ko da turbaya ce wacce misali an kwashe masai an zubar to duk irin irin waɗannan da su ake kira khabasi in ku aka ce hadasi to shi kuma hadasi wato najasa ce ko wani abu ne wanda yake ya danganci jikin mutum misali tusa kaga ai ba wani abu bane muayyani gashi ya fito amma sai a ce mutum yana da hadasi an fahimci wannan ko yawwa misalin janaba aga ba abu ne karar da aga ga wani abu janaba liƙi jikin mutum ko jikin suturar mutum wani shine ne bambancinsu ina fata mun gane Allah ya taimake mu wasu dan a fahimci abin da kyau sukan ce khabasi najasar da ta fito daga jikin wani ko jikin wani abu ba wacce ta fito daga jikinka ba hadasi abin da ya fito daga jikinka to duka dai hanyoyi ne na fahimtar menene hadasi menene khabasi amma dai a dunkule dukkaninsu ba a yin sallah da su sai an kau da su dukkaninsu ba a yin sallah tare da su sai an kau da su sai an kau da su daga ina anis saubi daga jikin sutura mai sallah jikin sutura tun daga sama har ƙasa tun daga hula har safa tun daga hijabi har safa ga mace an tabbatar babu wani abu wanda ya shafi hadasi ko kabasi ma'ana babu wani abu na rijista dangane da wannan wala badani haka a jikin mai sallar jikin fatar jikin shi wala makan haka akan abin da zai yi sallar kan darduma ne to darduma na ta zamo mai tsarki mai tsafta kan tabarma ne tabarma na ta zamo mai tsarki mai tsafta kan buzu ne ko kan menene makani din nan malaman fiƙi suka ce kullu ma ya maso a arabul musalli duk abin da ke taɓa jikin mai sallah je ka wani bango ne kusa da gurin da sanda mai sallar nan zai ko kuma dan dangwale shi to ya zama makan ɗin shi duk dai abin da mai tsalla yake ɗamfara da jikin shi sunan shi makan to lallai ya kasance mai tsarki inna mutum zai yi sallar nan da kewayen gurin gaba ɗaya ya kasance guri ne mai tsarki guri ne mai tsafta shi kaga kenan ba a yin sallah kan bola ba a yin sallah a kwata daidai inda ake yanka dabbobi da sauran ire-iren waɗannan gurare sai guri mai tsarki Allah ya taimaka to wannan tsarki fa ana buƙatar shi a waɗannan gurare ibtida'an tun daga farkon sallar wa dawaman har zuwa ƙarshen ta. da a ce mutum yana cikin sallar sai kaba sintin ya faɗo mai yana cikin sallar sai a watso wata najasa ita zubo mashi a jiki an gani ko to da wannan sallah kenan ta ɓace da wannan sallah ta lalace daga nan ko yana cikin sallar sai wani abu ya malalo akan shimfiɗa da yake sallar nan wanda yake jasa ne kaga wannan sallah kenan ta ɓace da haka ibtida tun daga fara ta a fara ta cikin tsarki kuma har a gama ta cikin tsarki wannan sharaɗi ne wannan sharti ne wa taharatul hadasi da kuma tsarki na hadasi shine tsarki na najasa wacce take fitowa daga jikin mutum kamar tuse shi da sauran ire-iren wannan to sai an tsarkaka daga waɗannan sharti ne shi ma ibtida'an wa dawama tun daga farkon sallah har ƙarshe tun daga fara ta har izuwa gama ta ya kasance babu wani abu wanda ya shafi hadasi wanda ya fito daga jikin mutum in ana cikin sallah ya eh, tusa ta kubuce ta fita shikenan sallah ta ɓaci sai a yanke ta a je a sake alawala. to wannan sharaɗin malam yace fi kulli salatin cikin kowace sallah kuwa cikin kowace sallah za ta in wata judin wacce ake maruku'u ake masujada kamar sallar azhar la'asar magriba isha'i asbahi juma'a idi da sauran filfili wa gairiha kai hadda ma sallar da ba a yi maruku'un da sujada kamar sallar jana'iza ita ma duk tana da waɗannan sharuɗa ya tsarkaka daga kowane irin nau'i na najasa an fahimta Allah ya taimake mu mun ɗan yi wani karatu can baya bari ɗan ƙara maimaita shi domin ƙarin bayani da yawa sutura mai najasa kamar wando riga ko dai wani abu wanda najasa ta taɓa in mun tashi wanke su in mun tashi wanke wajen su kola in su lokuta mukan kaɗa omo ko sabulu mu dilme irin wannan sutura a ciki mu wanke ko kuma ma akan kawai mai wanki ne kurun? shi ba tare da sani ba kurin ya dilimiya cikin kowane irin ruwa ya wanke to alal haƙiƙa al mashahur daga cikin ra'ayoyin malamai ana gaba ta tsarkaka ba in akwai wata najasa jini jini ne jikin riga ko wando wani fitsari ne ya taba ba haya ne ya taba ko ko ne duk da suna cewa ba najasa bane ba a fahimtar wasu malamai amma kamar mazi to sai an wanke wannan najasa da ruwa mai tsarki mai tsarkakewa wannan sutura sai an fara wanke ta tukun daban da ruwa mutsulakin ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa da sannan sai kuma a koma a sa omo a wanke don yi haske wut abin aka ce a wanke najasa wanke na shari'a to ba hasken sutura ake kallo ba ƙa'idar da shari'a ta aji ake kallo da haka in sutura akwai najasa tare da ita sai aka zo aka sa omo aka dilimiya ta cikin ruwan omo aka wanke to ta yi haske amma dai har yanzu tana tare da najasarta ba ta karkaka daga najasar ba da haka har gara a wanke da ruwa mutsalake wato ruwa mai tsarki mai tsarkakewa ko da ba ta fita ba ko da ga kufan abin ana gani misali jini ya taɓa sutura da a ce a sa omo a wanke fitafes gara a sa ruwa kurin a wanke ga kufa-kufan shi ana gani inda an yi bakin abin da za a iya ina fata mun gane aisha ta rawaito hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yakan kama inna najasa ta taba jikin suturar shi ko mani ya taba jikin suturar shi ya wanke kuma ya fita ya sallah da wannan suturar tana ganin kufan shatin inna najasa ta taba ma'ana ba ta fita ba an gane wannan ko a shaga abin da ake nema a wanke da ruwa mutulake ya fita ko fita in kai baki abin da zaka iya ya isa amma a wanke a gashi fes amma ba da ruwa mutulakin ruwa ba to gaskiya malamai suna cewa wannan najisa ba ta rabu da wannan sutura ba ma'ana ce ma'ana najisa ce ala ma'anawi ba da hissi ba ina fata mun gane da mu kiyaye da kyau duk wata sutura take da najasa in ma mai wanki za a kai mawa. ya wanke to a tsintsinci irin waɗannan tun da farko ko a dai wanke gurin da daban ala ba shi da haɗa kai mai wanki sai ya dilmiya cikin ruwan omo ya ta yi in kuma kai za ka wanke ko ke za ki wanke to an sani sai a zo mu wanke su daban da ruwa mai tsafta da ruwa mutsulake sannan kuma sai a dawo daga ba a sa omo ko sabulu kuma a wanke don su yi haske ina fata mun gane bambancin Allah ya taimake mu hmm. na'am malam yace sharadi na gaba wato sharadi na biyu daga cikin hudu wa sitrul awrati sitirci al'aura sitirci al'aura sharaɗi ne a wajen sallah in mutum ya sallah tsirara to babu sallah shi sai inda larura sai inda wata larura kamar ya je barawo ya kwashe mai kaya an gane wannan ba ko bai da su kwata-kwata wannan babu laifi sai yadda ta samu sai ya sallah da yadda ta samu da me ake rufe al'auran nan malam yace bi kasifin da sutura mai kauri ba mai shara-shara ba in mutum ya sanya sutura mai shara-shara wacce har ana iya ganin fatan jikin shi to har yanzu kamar bai rufe al'auran shi bane to mu tsaitsefa wasu suka ce makaruhi ne mutum ya sanya sutura da ta matsi jikin shi a lokacin da yake sallah kil har tana nuna shacin al'aurar shi don haka ta faru wasu suka ce shi ma babu sallar bai rufe al'aura ba wasu kuma suka ce makaruhi ne amma dai al'ahammu a kiyaye a yi da sutura wacce take mai kauri sannan ko mai yalwa shi kasifin ɗin nan kamar ni ce malam mai iziya yana tafiye yana koyar da mologa ya ce bi musallafati da mai digo uku ake yin kasifi ake rubuta kasifin in ka sa sin to bai yi ba in ka sa swadin to ba wanda kake nufi ba in dai kasifin ana nufin abu mai kauri to sa'un ake sawa da ita ake yi ma'anar shi ai galizin ai sutura mai kauri mai kaurin saka sannan yalwatatta wannan shi ne to an ce a rufe al'aura ina ne iyakacin al'aura malam ya ce wa auratun rajali al'aura a wajen namiji a wajen namiji inna yake dangane da tsalla inna inda hali dole sai ya rufe nan gurin tsallar tsallar shi za ta kasance amsassa ta fara ne min surratihi daga cibiya ila rukubataihi zuwa gwiwa daga cibiya zuwa gwiwa in mutum ya rufa nan yi sallah sallar ta yi in konan yana buɗe yi sallah to sallar ba ta yi ba sai inda matsananciyar larura wannan tsakanin ake ce mashi auratul mughallaza wato babban al'aura babbar al'aura amma sauran abin da ke daga cibiya abin da ya sama daga cibiya daga gwiwa abin da ya ƙasa nan kuma shi ma al'auran ne amma dai baya daga cikin mughallaza musamman ga namiji ga namiji an gane Allah ya taimake mu namiji to in zai yi sallah a wurin sallah inda yake al'aura gurin shi daga cibiya zuwa gwiwa nan tsakanin in ya rufe nan to sallar shi ta yi abin da ke sama ko bai rufe ba sallar ta yi sai dai akwai karhanci makaruhi ne mutum ya sallar a haka matuƙar akwai abin da zai iya dora sama ko da ganye ne wa auratul mar'ati amma a gurin mace in ana magana al'aura gurin mace alhurrati wata take ɗiya ba baiwa ba ɗiya ba baiwa ba a janabiyya wacce take kuma a gurin wanda yake ba mijinta ba ba kuma muharraminta ba to ha dukkanin jikinta al'aura ne dukkanin jikinta al'aura ne amma idan baiwa ce in baiwa ce ba ɗiya ba ce to ita hukuncin ta kamar hukuncin namiji ne ta daga cibiya zuwa gwiwa in baiwa ce an fahimta sannan in wajen wanda take ta ne in wajen wanda take ta ne al'aura a gurinta nan ma daga cibiya zuwa gwiwa waye ajnabi wanda ba ajnabiyin ta muharramin ta afwan wajen wanda yake muharramin ta wane ne muharramin ta muharramin ta shine babanta ko yawa eh, ɗanta jikanta ƙananta wanta nan muharramai ne ƙanan babanta wan babanta nan muharramai ne a nan wajensu daga cibiya zuwa guyonin ne al'aura na mace a gurinsu amma duk wanda ba su ba kamar ɗan uwanta wanda da muni suke ‘ya'ya maza da baban shi da baba na uwa ɗaya uba ɗaya da baban shi da inna ta uwa ɗaya uba ɗaya da duk waɗannan ba muharramai ba ne a janibiyai ne kamar ƙanan mijinta kamar wan mijinta duk waɗannan ba muharramai ba ne ajanabiye ne amma kamar uban mijinta to muharraminta ne Na fahimci wannan ko ina fata mun gane to in dai wajen wanda yake ba muharraminta ba ne ajanabiye ne manisancinta ne ma'ana ya halatta inda ba ta da miji zai iya aurenta to dukkanin jikinta al'aura ne a wajen irin wannan jami'a badana dukkanin jikinta illa waje haura kafai ne sai fuska kadai da tafukan hannaye su ma in ba za su ja wata fitina ba su ma in ba za su tada fitina ba in ko yarinya ce kyakkyawa cikin waɗansu samari ko waɗansu mazaje 'yan duniya to da fuskar tafukan hannuwan ma su ma al'aura ne da fuskar tafukan hannayen ma sun zama al'aura an fahimta? wannan kenan sharaɗi na uku a wajen abin da ya shafi sharaɗin da sai an cika sallah take amsuwa malam ya ce wasu ke balu alƙiblati fuskantar alƙibla fuskantar alƙibla sai an fuskanci alƙibla sannan sallah take amsuwa ina ne alƙibla alƙiblar mu wannan ɗaki na ka'aba wanda yake cikin birnin makka shi ne alƙiblar musulmin duniya in kana yamma da shi ka kalli wajen gabas in kana gabas da shi ka kallo yamma in kana kudu da shi ka kalli arewa in kana arewa da shi ka kalli kudu an fahimci wannan ko shi ne alƙiblar mu to shi wannan ɗaki ai guda ɗaya ne kuma ma dududu girman shi bai kai girman masallacin nan namu ba iyaka faɗin shi da murabba'in shi to yaya wajen kallon fuskantar shi din nan musamman ga waɗanda suke nesa dole sai an kalle shi fuska da fuska aka ce a'a ba dole sai an kalle shi fuska da fuska ba saiti da saiti ba domin Allah ta baraka wa ta'ala cewa aina mata kunu fawallu wujuhakum shaɗara la masjidil harami shaɗara aka ce wajajen ku kalli wajajen tsaki mai alfarma gaba mace aka ce ku kalli shi saiti da saiti ba kamar muna da muke yamma da saudiya kurin mu kalli gabas wannan kenan haka kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma bayyana la mashriqi wal maghribi qiblatun abin da ke tsakanin gabacin duniya zuwa yammacin duniya alƙibla ne wannan sai ya karantar da mu ba sai ka fuskanci ɗakin saiti da saiti ba manzo Allah ya faɗi wancan ne tsakanin gabacin duniya da yammacin duniya alƙibla ne dan me domin manzo Allah yana magana a wannan lokaci yana Madina madina kuma tana arewa ne da makka daga madina kudu ake kallo mutanen madina kaf kudu suke kallowa nan ne alƙiblarsu daga nan har zuwa ƙasashen turai wajen faransa eh, duk kudu ake kallo in ko kai arewa kai kudu da maka kamar wajen ƙasar yaman zuwa har wajen indiya su kuma arewa ake kallo in ka nufi gabacinta kamar wajen ƙasar iraki har zuwa wajen china su kuma yamma suke kallowa haka in ka taho yamma kamar wajen sudan masar tunisia algeria har zuwa nigeria su nijar duk mu kuma nan gabas muke kallo ina fata an gane shi ɗakin dai shaɗarafu wajen shi ake kallo to wannan kenan akwai waɗanta masu kwata fahimta kwanaki ko kuma yan ana samun su jefi-jefi fahimtar su su an kalli saitin ɗakin don haka za ka suna fatawar cewa duk masallatanmu ba su kalli alƙibla ba wasu garuruwan haffatawa ake a rushe masallaci a canza alƙibla to gaskiya wannan ba fatawa ba ce wacce malamai suka suka yarda da ita nassin alƙur'ani da ya ce fa wani wallu shi sha tsara la masjidil harabi wajajen masallaci mai alfarma wajaje aka ce ba sai ta shi ba nasin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tsakanin ɓangaren duniya na gabas har zuwa na yamma alƙibla ne daga waɗanda suke a arewa na fata mun gane ashe kenan mu kalli gwargwadon yadda ya sawwaka in muka ce sai mun gano saitin wannan ɗaki na ka'aba shi za mu kalla to mu daga najeriya dole kuka ta koma arewa maso kudu arewa maso gabas don yanzu wannan ɗaki yana nan wajen arewa maso gabas da mu in ka kalli gabas nan sak daga najeriya to ƙasar yaman ka kalla an gane wannan ko saitin shi saiti sai ka tafi kila can cikin wajen ƙasar nijar wajen karshen matsasan Nijar wajen agadas din nan kila daga nan ne zaka tunanin zaka fuskanci saitin ɗakin an fahimci wannan ko a ce haka kenan Allah bai sa mana wahala cikin addini ba don haka aka ce mu kalli wajajen da yake ina fata ana fahimta wannan kenan inna kadai aka ce sai ka kalli ɗakin daura da daura saiti da saiti Sai in ka shiga cikin hurumin makka bakin lokal gamman din makka ko bakin ƙwaryar garin makka in kana cikin garin makka to kowane masallaci da inda za ka yi sallah garin makka dole ne sai ka saitin ɗakin sai ka kalli saitin ɗakin in kana cikin garin makka ko kana bakin yankin hurumin makka amma a hillu in ka fito waje to kurin kalli wajajen da birnin makka yake kurin ina fata mun fahimci wannan wancan ba mu san inda suka samu wancan fatawa ta su ba shi da dai 'yan zamani masu amfani da aune-aunen zamani kuma ba shakka in ka auna da ababen awo ko kuma kama aje world map ta tsawiyar duniya za ka ga cewa daga najeriya in ka kalli gabas sak to kuri ƙasar yaman ka kalla in kana ta kalli saudiya sak sai ka yi arewa sai ka nufi wajen Nijar Nijar nan ba ba nan kusa wajen Maraɗi ba sai ka shiga can ciki can wajen iyakan Nijar da Algeria to daga nan ne ma za ka tunanin kana fuskantar Saudiya don abin da za ka yi la'akari da shi ai haga hamada sahara sahatul kubra ta taso tun daga wajen abin nan ɗin wancan ƙasa ikon Allah turkiyya. aga ta biyo ta Saudiya mafi yawa ƙasar Saudiya tana cikin wannan hamada Sahara in ka taho ka taho ka sami ita ce ta biyo ta jadi ita ce ta shigo cikin Niger can wajen Agadez su nan ina fata mun gane in ta tsatlo ko bara babbar Sahara ta duniya nan yankin take Allah ya ba mu dacewa A mu nan ana ce mu kasashe na kudancin Sahara kasashen da ke kudancin Sahara ƙasashe masu zafi kenan najeriya tana ciki wannan dai mu yi bacin ƙoƙari mu fuskanci alƙibla amma mu daga nan mu fuskanci wajen da alƙiblar take malam ya ce illa firƙital sai dai cikin yaƙi sai dai cikin yaƙi halattar ihtilam halattar iltihami lokacin kai farmaki lokacin kai ɗauki a daidai wannan lokaci ba dole sai mutum ya fuskanci alƙibla ba ba dole sai soja ya fuskanci alƙibla ba Allah akbar yan uwa kun ji kun ga hatta fagen daga ba a cire wa mutum sallah ba ba a yafe mashi ba ba ma wai a yafe mai kwata-kwata gaba ɗaya ba ko da ana cikin gwamza yakin ne lokacin sallah ya yi ba a yarda ma mayaƙi ya dakata ba wai har sai ƙura ta lafa sannan ya sallar ba cikin lokacin iltihar asalin iltihar sanda ake kai ɗauki ake kai farmaki in lokacin sallah ya yi to ya ba da sallar a haka ba lallai sai ya fuskanci alƙibla ba ga mu mazauna gida a ina ga wanda yake zaune gida ya bari lokacin sallah ya fita ba tare da yayi ba wannan kenan a da tun da ake yaƙi da takobba je kada takobinka kana kan abin hawanka ana kai ma tsara kana bulkewa kai ma kana kai tsara ka zabura kai nan ka zabura kai nan in lokacin sallah ya kaddara kulle niyyar sallah kake ci gaba yanzu kana tsaye ne karanta fatiha yar ta sawwaka a bayyana ko asirce kaddar zina yi ruku'u kaddar na ta so sami Allahu liman amida kana kai tsara kaddar na tafi sujada ba ta kai ka dungura ba siffanta cikin zuciya na tafi sujada ne yanzu na dauka ka yi sallar a haka kaga a irin wannan ba magana fuskanta alƙibla in ana cikin irin wannan yanayi yanzu ko da ake yaƙi da makamai ko da bindigogi kana kwanto kana harbi kana kadar ina cikin sallah ne na shiga sallah a yanzu na shiga al'asar yanzu Allah ka taimake mu amma in yaki ya lafa an koma ana sansani ko an cikin fataliya a daidai irin wannan yanayi kuma sai an fuskanci alƙibla sai an fuskanci alƙibla a irin wancan yanayi amma ana cikin yaƙi ne to babu komi ba sai an fuskanci alƙiblar ba Allah ya taimake mu malam yace wa fil nafilati hakanan ba dole sai an fuskanci alƙibla ba a sallar nafila amma ba kowace nafilar ba nafila ta rutsa mutum bis safari yana cikin halin tafiya tafiyar nan kuma almubihi lil wacce yake ya halatta ayi kasar ma'ana doguwar tafiya daga nan mutum ya tashi zuwa Abuja ko da tafi patakot ko Lagos ko da tafi Maiduguri ko Sokoto akan hanya lirrakib yana kan abin hawa yana kan mota ne ko kan mashin ake ko kan da doki ko raƙumi to in ya so zai iya sallar nafila to ya iya yi ba dole sai ya fuskanci alƙibla ba ba dole sai ya fuskanci alƙibla ba wani ya ce in mota ce in ba shi ke tukawa ba ko to ko shi ke tukawa <laughs> domin ba a ce ya yi rukuku da sujada ba domin kaddarawa ne kura ya shiga sallar nafila Allahu akbar ya fara karatun fatiha ya gama ya yi sura ya yi niyyar tafiya ruku Allahu akbar zai dan rabba kaɗan sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd sai dan wuce inda ya tsaya dazu in yi dan tsokuwa ka sai dan wuce inda ya tsaya dazu wajen ruku kaddarawa ya yi sujada an gane wannan ko ɗaukako ya zauna ya koma da haka in yi sallar ta yi sallar nafila ana iya ta ba fuskanci alƙibla ba amma da waɗannan sharuɗa ga matafiyi wanda yake kan abin hawa tafiyar nan kuma tafiya mai nisa shi ke tukawa ko ba shi ke tukawa ba an fahimta wasu malamai suka ce inda hali to ya tsaya kafin ya fara nafilar ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara harama to daga nan sai ya ci gaba da tafiyar shi duk inda ya fuskanta kabas kudi ya yi arewa ya kwashi kwana to yayi tafi na sallar shi amma tashin farko inda hali ya fuskanci alƙibla kunna ya yi kabbara harama kenan sai ya ci gaba da tafiya amma mazaunin gida to shi ba zai yi sallah ba ba tare da fuskanci alƙibla ko da na fila ce wanda yake zaune ba halin tafiya ba ko kuma yar tafiya daga nan gida zan je kasuwa ce fa ne kurin kan hanya in kama sallar nafila a'a in gane wannan ko yau ko zan je gona ina kan hanyar gona a'a sai tafiya mai ɗan tsawo wata ta kai a iya yin kasar Allah ya taimaka na'am malam ya ce wa man sallah duk wanda ya yi wata sallah ila gairil qiblati ba tare da ya fuskanci alƙibla ba nasiyan yi haka da mantuwa falam ya alam bai san da mantuwa ya sallar bai san ba alƙibla ya kalla ba A safa min salatihi har sai da ya gama sallar nan sai ya ga ashe inna ya kalla din nan ba alƙibla ba ce a da abadan har abada sai ya sake wannan sallah har abada sai ya sake sallah ana bin shi wannan sallah to idan sai da lokacin sallah ya fita fa sannan sai ya gane in ne fuskanta din nan ba alƙibla ba ce shikenan sallah shi ta yi sai dai in ya so yana iya sake wata a bisa babin istihbabi amma in ya bari ma waccan sallah shi ta yi kamar in asubahi ce bai tashi fahimtar da rana ta fito ya zo ya sallah inda ya fuskanta ya sallar nan da rana ta fito ce ga rana ta fito yamma ta fito mai bayan shi a shi yamma ya kalla ya salla. to shi kenan sallar ta yi amma in ya gane kafin lokacin sallah ya wuce to ya sake wannan sallar sallah ba ta yi ba sallah ba ta yi ba an gane wa ja'a fi zalika khilafun amma malamai sun tattauna akan wannan matsala wasu sun ce sallar shi ta yi inda mantuwa ne wakaza in kana jahilan haka nan ma in ya jahilci maganan ne au amida koko da gangan ne ma suka ce sallar shi ta yi to malamai sun tattauna akan wa'annan matsaloli matsala ta farko cewa ko ta halin kaka ya fi kauce alƙibla ya sallah sallar ta yi mas'ala ta biyu ko ta halin kaka ya kauce alƙibla ya sallah sallar shi ba ta yi ba mas'ala ta uku ne sun kasa inda mantuwa ne ko ɗimuwa irin wanda ya makuwa ko irin wannan yakan faru musamman ka je wani bakon gari sai ga masallacin sun koma suna kallon wani guri ba inda ka sani ba aka sami irin wannan ko wadda irin wannan ne ya fuskanci wani bangare wanda ba wajen alƙilba ba ya yi sallah daga ce in lokacin sallah ya yi shi kenan in lokacin sallah ya fita shi kenan in bai fita bai ya sake amma inda gangan ne amidan da gangan ba wata matsala da gangan ne ya kalli wani guri ya yi sallah ba ɓangaren Al'ibla ba ka ce to kwata-kwata sallar shi ta ɓaci kuma wannan sallar da ya yi zunubi domin ya yi wasa da al'amarin ibada ba a wasa ko da ibada inda gangan ne kun ya sami lada ya samu zunubi kuma bai da wannan sallah to wannan shine matafiyar mafi yawa daga cikin malaman Allah taimake mu inda ɗimuwa ne ko da mantuwa da ɗimuwa da manto duk ma'anarsa ɗaya ko magagin bacci ko ya tashi yana magagin bacci ya fuskanci wani guri inda ba ni alƙibla ba sai ya sallah to sai ya gane inda ya sallar nan ba wajen alƙibla ba ne ba kafin lokacin sallar ya fita to ya sake sallar nan shi ne mafi ala abin da ya fi ya sake sallar in ko lokacin sallar ya fita shi kenan sallar shi ta yi an gane in ko da gangan ne ya fuskanci wani guri inda ba alƙibla ba ya yi sallar shi lokacin sallar ya fita ko lokacin ta bai fita ba sallar shi ne ta ɓaci sallar shi ta ɓaci Allah ya kyauta in ko ya nemi halatta haka cewa sallar shi kai ta yi ma to nan kuma sai malamai suna ga kamar ya bar musulunci ma domin yana ƙoƙarin halatta abinda Allah ya haramta Allah ya taimake mu to mun zo karshen wannan fasali kenan insha Allah inda ya karantar da mu in sharuɗa guda hudu waɗanda ake nema a cikin sallah na farko tsarkaka a samu suturan mai sallah mai tsarki inda zai yi sallah mai tsarki jikin shi mai tsarki tun daga farkon sallah har gama ta na biyu rufe al'aura a sami mai sallar nan ya rufe dukkanin al'aurar shi mafi kankanta al'aura gurin namiji daga cibiya zuwa gwiwa mace ko dukkanin jikinta al'aura ne sai fuska kadai da tafukan hannu shi ma a inna ba zai taya da wata fitina ba da uku shine wato fuskantar alƙibla fuskantar alƙibla wanda ya fuskanci wani guri ba alƙibla bai ya sallah to sallar shi kan ba ta yi ba inda ganganye haka Allah ya taimake mu sai fasali na gaba shine fasalin fara'il salati arba'atu ashara malam kuma zai karantar da mu a cikin wannan aji na gaba farillan sallah farillan sallah su kuma guda goma sha hudu wa'inda yake duk mai sallah wajibi sai ya yi su al'ula farilla ta farko a takbiratul ihrami kabbara haraba ita ce kabbara nan ta farko wacce ake shiga sallah da ita ana ce mata kabbara harama domin da kai wannan kabbara to ka haramta ma kanka waɗansu ababe ka haramta ma kanka cin abinci ka haramta ma kanka shan abin sha ka haramta ma kanka wani aiki ka haramta ma kanka yin wata magana wacce ba ta shafi sallar nan ba duk wani abu da bai shafi sallar nan ba to ka haramta ma kanka shi shine ma'anar kabbara harama kabbar da ke haramta maka waɗansu ababe wanda bai shafi sallah ba to wannan kabbara ta harama farilla ce in mutum ya shiga sallah babu ita to sallar shi ba ta yi ba li kulli musalli ga kowane mai sallah kuwa sallar nan ta farilla ce ko ta nafila wa lafzuha lafazin yanda ake kabbara harama din nan shine Allahu akbar akbar min gairi ishba'il liba'i ba tare da jan ita wannan ba'un kada ce akbar ba kada a ja ba din akbar akbar Allahu akbar Allahu akbar wala yujzibu gairiha watan wannan kalma ko da tana da ma'anarta to bata isa ba wata kalma wacce ba Allahu akbar ma'anarta Allah shine mai girma to akwai wata kalmomi masu ma'ana irin wannan kamar me kamar Allahu a'azam a'azam kaga shi ma Allah ne mai girma amma dai in ka ce Allahu a'azam kabbara harama to ta yi ba ta yi ba dan me dan ba taɓa samun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi amfani da wani lafazi ba in ba wannan ba da shi ku aka ce mai koyi da kada ka lakum fi rasulillahi uswatun hasana dukkan sallolin da yayi a cikin mutane da sallolin shi na nafilfili a gidan shi hadisan da aka rawaito daga wajen sahabban shi da wanda aka rawaito daga wajen matan shi babu inda aka ji ya taɓa shiga sallah da wata da wani lafazi ba wannan ba Allahu akbar na haka malaman suka ce watan wannan kalma bata isa ba ko da kuwa lafazin yana da ma'ana irin wannan kalma an fahimta amma fa wannan yakan tabbata ne in kana ya husnul arabiyyata in mutum yana iya faɗi da larabcin Allahu akbar in mutum zai iya amma man la yuhsinuha amma wanda ba zai iya da larabci ba fa e kwanan nan ya musulunta ko harshen nashi ba zai iya karanta ta ba ko kuma suka ce bai san yadda zai iya ta daidai ba an gane suka ce ya zai yi fakila wasu malamai daga cikin malaman malikiya suka ce ya da bin niyyati kurin ya fara tsaye niyya kurin ya shiga sallar dunal ta ba zai yi da wani yare ba ba zai yi da hausa ba ba zai yi da turanci ba ba zai yi da ibo ba ba zai yi da yarabanci ba sai niyya sai ya shiga sallah kurin wakila wasu kuma suka ce a'a ya da kulu bilo ya fara sallar ko ya fara kabbarar nan da irin lugashi ya ce Allah ne mai girma <laughs> ta ko ture ko wannan kenan to amma dai yanzu wanda zai yi sallah ai da wuya dai Allahu akbar ta gagare shi ko yau ya musulunta kuwa ko yau ya musulunta in har zai iya furta kalmar ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to ko zai iya furta kalmar Allahu akbar haka ne ko ba haka ba yawwa ashe haka dan haka ma dai wannan ma bata taso ba da wuya ka samu mutumin da ba zai iya furta wannan kalma ba dan haka ne wasu ke ganin cewa anan ana nufin ba zai iya furta ta kamar da ake so ba amma dai ya furta tun da gwargwadon yadda ya samu domin la yakalifu lahu nafsan illa wusaha ya ta ce ya shiga da lugashi asaniyatu farilla ta biyu anniyatu niyya kullu niyya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa dukkan aiki sai da niyya ita niyyan nan ya ake niyya bi an yaqsida bi qalbihi ad-dukhul fi salati al-muayyana ya kulla a cikin zuciyar shi zai shiga sallah kaza ne al-muayyana zuhur da la'asar magriba isha ya san wace sallah ce zai shiga yanzu cikin ya kulla haka cikin zicciye shi ba sai ya faɗa da baki ba zicciye shi ta yadda ta sakankance ya kulla zai shiga cikin sallah kaza ne wa yakunu qasduhu muqarinan lil lafz takabiri in san samu ne niyyar ta kasance ta gwamu da kabbara harama sanda bakin shi yake faɗin Allahu akbar daidai lokacin kuma zuciya tana kulla na shiga sallar isha'i ne an gane wannan ko yawwa in zai yiwu in ko hakan yana samun ruɗu? to ya fara natsuwa kunna yardan mazuciyar shi na shiga sallar isha'i sannan sai ce Allahu akbar an gane malam ya ce wala ya zama hutsaro fi niyyatihi li adadin raka'ati ba a ɗora mai ba wai sai ya hararo adadin raka'o'in da zai yi a cikin sallah bare ma ce sai ya faɗa misali allahumma inni nawaitu salatul isha'i arba'u raka'atin yawmal alhamis allahu akbar <laughs> yau ta ba ɗora mutum wannan ba ba sai ya faɗi masu sunan sallar ba ita niyya kullum muhallu fa alqalbu Sai in aka ce a yi niyya to ana nufin zuciyarka ta sakankance ta yadda zaka fara kaza ne yanzu an fahimci wannan ko shi ake kira kurin niyya Allah ya taimake mu Allah ka amshi ayyukan mu to ga lokaci ya taho ga komai shiga sabon wasabi ko kuma ina ga kamar ɗan nisa ina ɗan tsawo da haka abinda za mu bari mu yi haƙuri a nan in Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu satin sama Allah ya sa muna raye dan ina ga ba kama azumi ba ko yawa to sai mu tashi a shi farkon wannan fasali sai mu dawo farkon fasalin in Allah tabaraka wa ta'ala ya so abinda makaranta daidai Allah ka ba mu ladan shi wani mai kuskure kuma Allah ka yafe muna Allah ka mu lafiya da zama lafiya Allah ka kama wannan ƙasar ta mu zama lafiya Allah ka kama wannan ƙasar ta mu zama lafiya waɗannan ababe su yi gaba su yi baya a yi kwan gaba kwan baya ana tsammanin kamar abu ya wuce sai kuma ka ji ya dawo Allah ka kama ƙarshen wannan fitina ya Allah Allah ka kama ƙarshen wannan fitintinu ya Allah mala ya ce akwai tambaya me take ce tambayar wa alaikum assalam wa rahmatullah na majiran mala sai ka tabbata a ina a sarki? Hmm. ina ce bayyanawa Eh. Eh. haka in na fahimci tambayar mai tambaya yana tambaya ne cewa shi ne ya zo sallah in ne ya kamata ya karatu a bayyane sai a asirce shin zai sake maimaita karatun ne ko ko zai bari ne ya kabiliya ko ba'adiyya kila haka tambayar take nufi ko idan haka na fahimci tambayar to ya danganta in haka tambayar take in ka zo in ne ya kamata ka bayyana karatu sai kai asirce ko kuma in ne ya kamata ka asirce karatu sai kai bayyane to idan baka riga ka yi ruku'u ba a riga an kai ga yin ruku'u ba sai ka tuna abinda ake so sai ka koma ka maimaita wannan karatu a yanda yake in asirce ne ka koma ka maimaita shi asirce in a bayyana da kai asirce ka koma ka maimaita shi a bayyana na fata mun gane haka ka maimaita karatun a yanda yake to wancan karatu da kai na farko wanda ka yi shi ba yanda yake ba ba inna hallin shi ba kaga ya zamo ƙari a cikin sallar ka saboda haka ƙarshen sallah sai ka yi sujuda ba'adi in ka yi sallama sai ka yi ba'adi saboda in fatiha ce ka karanta ta sau biyu amma in sura ce misali za ka yi tsallar isha'in nan ya karanta fatiha a bayyane amma wajen sura ya karanta asirce kafin ka yarku ya gane ai sura na asirce na karanta ta sai ka ƙara maimaita ta a bayyane sannan ka ba wani abu da ya faru gare ta domin kar ya karta sura biyu ko uku a cikin raka'a ɗaya an gane wannan ko amma ba za ka iya karta fatiha biyu a cikin raka'a ɗaya ba raka in ya shafi fatiha in ya shafi fatiha ka ƙara maimaita ta to a nan za ka yi sujada ba'adi bayan ka yi ba'adi in ko sura ce kaɗai ka ƙara maimaitawa to babu kabli babu ba'adi wannan ana magana in ka sake maimaita kafin ka yi ruku'u an fahimci wannan to idan ko baka tuna ba sai bayan kayi ruku'u ne sai ka tuna bayan an riga an yi ruku'u sai ka tuna a ai bayyanawa zan yi to gashi na asarta to anan kayi rage za ka yi sujuda kafin sallama in ku asartawa za ka yi sai ka bayyana to kuma anan kayi ƙari sai ka yi sujuda bayan sallama ina fata mun gane bambancin yawwa in kafin kai sallah kafin kai ruku'u ne aka tuna to akwai damar maimaitawa in aka maimaita ya danganta fatiha da sura ne ko fatiha ce kurin in dai abin ya shafi fatiha to akwai sujada in ko sura kadai ya shafa to babu sujada in an maimaita amma in an riga an yi ruku'u to maganar maimaitawa ta kare ba magana ƙara maimaita ko da fatiha ce ko sura ce babu maganar maimaitawa illa iyaka in fatiha ce to sai a yi sajada ba'adi in asirtawa ya kamata a yi aka bayyana sai a yi ba'adi an yi ƙari in ko bayyana ya kamata aka asirta sai a yi ƙabali an yi rage ina fata an fahimci bambancin Allah taimake mu ita ce nan mana to alaikum salam Hmm. sai jini ya fito na'am ya ka tambayar na to in na fahimci tambayar kaman ko ga mace ta yi kila ko kamar ce ni ce yau wani ce ko ina ga tambayar kamar daga mace ne kenan ta ce ita ce take sallah ya ta atishawa ya ta atishawa sai jini ya fito take tambayar ya sallah take haka tambayar take ko mala yawwa to ya danganta jinin ya fito daga ina domin mace tana da guraren fitar jini da dama ta yi fito kamar ta inna jinin haila yake fita ta yi jini ya fito ta inna jinin haɓo yake fita ko ina ko yawa to amma bari mu bi ɗaya bayan ɗaya in ya kama jinin nan da ya fito jini ne kamar jini na haɓo ana yin atishawa na yin jinin haɓo ya fito kamar nan da kamar ta ce dama tana mura kaga kila ko jini ne na haɓo to in wannan ne matuƙar jinin nan bai yi yawa ba ba abin da ya shafi sallah sallah ta yi an fahimci wannan ko amma in jinin ya yi yawa kwarai ya kwararo da yawa to anan inda hali din haƙo ne ana iya ɗan matsawa a wanke jinin nan a zuwa ɗora akan sallar in kuma ma gagara matu a yanke sallar wannan kin amma in ɗan kaɗan ne game da malafikin suka ce in bai wuce dirhamin alfadari ba to shi kenan a ci gaba da sallah sallah ta yi ya ke ga dirhamin alfadari suka ce shi ne in za ka ɗora hannunka haka ka haɗa yin yaɗanka haka guda biyar in ka ɗora haka bakin shatin gurin to jinin aka haɗa shi ya wuce da yayi irin wannan to in ya wuce nan to yayi yawa in bai wuce nan ba to bai yi yawa ba sallah tana nan sun kuma ɗaura wannan hukunci da cewa misali in jinin ya fito na hanci he kai haka ka da wannan ya jike ka sa wannan shi ma ya jike ka sa wannan ya jike wannan duk ya jike kaga jini yayi yawa kenan an fahimci wannan ko in ku tun daga wannan ko zuwa wannan sai jinin ya tsaya shi a ci gaba da sallah sallah tana nan ina fata an gane to in dai wannan ne wajen maganar wajen haƙo ne to sallah tana nan sai a ci gaba da sallah ba abin da ya shafi sallar in ko wancan ne da ba shi muke tunani ba kamar jinin haila ne kina tsammanin haila ce ta zo miki a daidai kina cikin sallah to shi kenan wannan sallah ta ɓaci kenan an fahimci wannan ko kamar katin ne da muka yi yau ana cikin sallah na jisa ta zo can ku an ce iftida'an wa dawaman cikin ga najisa ta zo kenan ba a kai dawaman ba a kai karshen sallah ba najisa ta bayyana to sallah ta yanke Allah ya taimake mu na'am shikenan to mm ina zuwa bare gama wannan tukunna eh na'am ya halata to wata sabuwa mana kace wa sallar ta halatta za a sake ta ne ko wani ne tun yi shigo cikin wannan watan tambaya ta baya yace sallar za a sake ta kamar ita ga waccan mata ko tana cikin sallar jinin haila yanzu yace sallar za a sake ta haka ne ko ya danganta ga lokacin take sallar in farkon lokacin sallah ne ta fara sallar ba za a sake wannan sallah ba domin ya same ta ma'ana haida ta zo cikin sallar in ko ta jinkirta misali a zuhur ce ko la'asar sai wajen karfe biyar tashi za ta yi sallar sai haila ta zo to bayan abin nan in jini haila ya dauke za a rama wannan sallah wallahu a'lam ka fahimta tambayar ta gaba wacce malam ya karanta shi ne ya halatta cin abincin kirsimeti tambayar kenan to akwai maganganu na malamai masu tumbin yawa ba mu da dogon lokacin da za mu iya tuno abin da za mu iya tunowa ciki sai dai kurin matsayar da mafi yawan malamai suka tafi a kai rajahin da malamai suka yi a kai a iya cin wani abu wanda yake bai shafi abin nama ba ma'ana kamar lemo ayaba kankana amma ban da nama wannan ita daga cikin malamai sun tafi akan haka amma dai ga baki ɗaya malamai sun ce cin abincin yana da kuskure akwai matsala ko bai zama haramun mutum makaruhi ne domin wani abu ne wanda yake na taya su murna wani abu suke na murna murna nan kuma ta addini ce an fahimci wannan ko murna suke yi murna kuma ta addini duk abin da zaka taya su murna wani abu ne shafi addinin su to shari'a ta kokarin hana haka da ka taya su murna amma inda abincin biki ne biki suke aure ake yi ina fata an gane ko wani ne ya gina sabon gida cikin zai tare aminin ka ne yi abinci wannan ka iya ce kamar biki ana laura aure ko wani abu irin wannan suka yi abinci matuƙar ka tabbata cikin abincin nan babu wani abu na haramun ka iya ce amma wannan sun yi abincin ne don me don girmama ranar su ta addini don girmama wani al'amari na addini shi'ar ɗinsu ne na addini to bai kamata ba kuma kai da ba cikin sa kake ba ka shigo ka taya su murnar wannan abin na abin da ya shafi addinin su an fahimci wannan ko wannan dai shine mu'tamadiyar magana kuma da shi muke fatawa ba wai kiyayya ba ce ba ko kuma gwalishe su a'a addinin su daban namu daban lakum dinukum waliya dini duk abin da ya shafi addinin su to kada ka shiga ciki ba su yi addinin su kai ma kai naka amma hudda ta mu'amala ta yau da kullum ta abincinsu na yau da kullum ta mu'amala ta biki da sauransu wannan kuma ba laifi kwaye ne ya nasu alƙwarni ma ce abincinsu halal ne a gare mu abincin mu halal ne a gare su an fahimci wannan ko an halatta mana cin abincinsu wancan ba an kyamaci abincin ba ne don abincinsu ne a'a don sun yi ne da niyyar girmama wani yini na addini ina fata an gane Allah ya taimake mu na'am na'am kabaliya mm eh to alhamdulillah malam ya dan yi magana kan wannan matsalar ne ya ce ka iya ba wanda bai balaga ba eto eh in shi ma su ne can cikinsu <laughs> kamar cikinmu ne musulmi <laughs> abinda baka ci ba ka ba ɗanka ya ci wadda kuma salam na? wata sabuwar tambaya ta kenan sai aka yi ƙabla aka yi ba'adi cikin sallah ɗaya sai sai a jira ɗaya kore aka yi ƙablin ta yi in aka yi to kuma <laughs> an kawo rikici ke nan <laughs> to dai sallar da ta yi a fahimci wannan ko amma dai ba haka ya kamata a yi ba ya kai ɗaya ta yi a yi haƙuri ana cikin wata tambaya an shigo da wata don yi haƙuri malam tambayar ka da take ta ta rubuta nan tana cikin sallah sai kabri ta kama ta heba ta yi ba har sai ta shiga cikin wata sallah sai ta shiga cikin wata sallah misali tana a Zuhur. sai ka ta kama ta cikin Zuhur din nan to ba ta yi kabalin nan ba sai ta shiga cikin isha'i sai tuna ashe ba ta kabal ta kama ta a cikin magariba ba ta yi ta ba ko aka magana take ko kuwa yawwa to in san samu ne a sake magariban nan a sake ita magaribar kadai ba tare da isha'in ba an fahimci wannan ko domin inda ba a dace shi ne fakawa suka ce a iya eh, ta kowane lokaci aka samu damar yi duk da aka tuno ta amma in kabale ce suka ce sallar ta ɓaci ta ɓaci sallar ma ta ɓaci tare ɓacin wannan sujada ina fata an gane wannan ke da. amma in ba a riga aka shiga cikin wata sallah ba aka tuna ba a ba a yi ta ba to ana ita kowane lokaci in ba a dace amma in kabri ce to sallah ta ɓace sai a sake wannan sallah Allah ya taimake mu wallahu ala. to wa alaikum salam dan da saura dai to ta ce ko ya ce ya iya sauraron karatun alkur'ani yana tare da janaba aka san ta ce ko i saurare kurin a iya saurare a saurara a iya saurarawa babu laifi shine amsar na ji tambayoyin da yawa mana zaka tambaya ne ga wani tun ya riga ka na'am ya riga a to kai fara tun da an baka dama to <laughs> shi nan za mu kwana <laughs> na'am na'am wajen sallah ina sallah to na fahimta kasar ake a sallah a zuhur na'am sai kannu nuwa shi limamin eh wajen raka shi ta ƙarshe na'am sai ya miƙe ta ƙarshe eh sai bai dawo ba sai ya ci gaba eh, haka ne haka haka hmm. haka haka ƙasar ce ta ƙarshe ce eh to Allah ka hauta malam in na fahimci abin da malam ya tsara cewa sallah ce ake ta kasar da mamu da lema duka ta kasar suke haka za a yi raka'a biyu ne sai a sallame da aka yi raka'a biyu maimakon leman ya zauna sai ya miƙe zuwa raka'a ta uku haka ne ko mamu suka yi mai subhanallah sai bai dawo ba aka gama sallah to a nan tambayar da ya raka'a ta uku ne sai ya zauna hukun sai da ya kawo ta hudu kuma ta uku yawwa sai ya miƙe sai da ya kawo ta hudu yawwa ina fahimta ya yi biyu maimakon ya zauna sun gama sallarsa a sallame sai ya miƙe zuwa ta uku sallar azumar ce kuma haka ne ko da ya miƙe zuwa ta ukun nan ya ta ukun ya ƙara miƙe ya kawo ta hudu ko ko daga ta ukun nan kuma sai ya zauna sai ya tsaya akan ta ukun <laughs> gwajin gwala kenan <laughs> lalle to a dukkanin alamu ala ga mala an fahimci wannan ko a fahimta ta dai dangane da wannan liman kila bai fahimci sallar ba yau bai fahimci sallah ba abinda ya ce raka'a ka gaba wata azhar mai raka'a uku ka fahimci wannan ko yawa kila sun sa liman din da bai dace jagoranci sallah ba sun samu kuskuren sa liman din da bai san sallar ba kamar su inda halis sake sallar nan kuma shi ya fi. an fahimci wannan ko domin dawowar ya zauna in ya dawo ya zauna shi kenan sai a sujada ma'ana ba'adi domin tashi shirin da dawowar ya zamo ƙari haka kuma inda da ya wannan raka'a ta ukun ma ya ƙaro ta hudu kaga sun yi raka'a hudu kenan an fahimci wannan ko kaga ya tashi ga masu kasaru sun koma masu cikawa da shi da mai sun sunna ne ba dole bane in sun cika sallah kenan rashin zaman tahiyar shi kuma ya zamo ragi kenan ya sai su yi ba a kabali an fahimci wannan ko duk sai rikita abun eh in mutum ya riga ya miƙe ya dawo ya zauna koko ya ci gaba wanne ne ya fi yauwa in mutum yana sallah ya zo inda ya kamata ya zauna zaman tahiya sai bai zauna ba sai ya miƙe to ya danganta in ya dawo ya zauna bai ɓata sallar ba haka in ya ci gaba da sallar bai ɓata sallar ba sai dai hukunce hukunci ne suka canza in ya dawo ya zauna to zai yi ba'adi ne in ko ya ci gaba da sallar to zai yi kabali ne a gan in bambanci yake duk yanda ya sallar ta yi sai dai hanyar da za a bi a gyara sallar ne suka bambanta in ya dawo ya zauna za tashi shi dawowar shi ƙari ne to sai a yi sujada bayan an yi sallama dan ya yi ƙari abincin kuma da bai ba na zama ya dawo ya yi shi in kuma ya ci gaba to haga ya yi rage don ya bar wannan zama saboda haka maimakon ya yi kabali to kuma zai yi ba'adi ina fata an gane an fahimci wannan ko yawwa duk wanda ya yayi illa iyaka hanyar da za a gyara ne ake da bambanci in ya miƙe ya dawo to zai yi ba'adi in bai dawo ba zai yi kabali an fahimci wannan Allah ya taimake mu kuma akwai wata dai to fa <laughs> to to da kanka sai mu dakatar haka nan dan akwai wanda suke ni sana'a na'am hmm. Eh, eh, ya yi sallah. sura eh e e e biye wannan sura ba eh na fahimta sai ya karanta na fahimta tambayar da yake yi liman ne yana sallah sai alwata ta warware ko kuma sai aka fahimci dai liman bai da amma ma'ana alwata ta warware sai ya jawo istiklafi ya riga gama fatiha ya shiga sura shin wanda aka jawo din sai bai iya wannan sura da ake yi ba shi yake tambaya ya halatta daga nan ya karanta wata sura can daban ba wacce liman ya fara ba ko kokurin da ya zo ya yi ruku'u a wuce a ci gaba aka tambaye take ko duk wacce ya daga ciki ya yi in ya so ya iya karanta wata sura ya koma ya kata kulhu wallahu ahad ko birabil falak ko birabil nasi gurgudan yanda ya abin nan ka fahimci wannan ko an so ya haka in kuma daga zuwa ke nan shikenan yayi amma dai an so ya karanta wani abu daga alqur'ani mai girma ba lalle sai ya jora daga inda liman ya tsaya ba an fahimci wannan ko wannan shine da ana mai hakuri akwai waɗanda suka zo daga nesa kwarai kuma ga lokaci yana tafiya tambayoyi ko ba su kariya musamman abin da ya shafi fiki hudun nan ko ba haka ba kamar da nake cewa kullum in mun tashi to daga nan har zuwa karfe sha biyu in za ka iya to ma zan iya sai mu zauna mai ta yi <laughs> gwargwadon abin da Allah ta na fahimta Allah ya ba mu dacewa Allah ta barka wata Allah ya taimake mu Allah ta baraka wa ta'ala ya fahimtar da mu addini ba mu ikon aiwatarwa kuma kamar nake kira kullum yan uwa ilimi ko shi karatu amana ne wajibi ne duk inda aka ji an karanta ko an abin nan inda yake akwai buƙatar ƙarin bayani to ko daga kusa ko daga nesa a yi bayanin nan ina fata an fahimta ko cikin karatu ka ji an karanta wani guri wanda ka ji ba haka abin nan yake ba to wajibi ne kai alatin din inda aka yi karatun nan kai guri kaza fa aka ce kaza ba haka bane kaza ne wannan wajibi ne akan kowane mai saurare na kusan mu da na nesan mu saboda ka Allah ya taimake mu gabaki daya Allah ya datar da mu Allah ba mu ikon gyara kurakuran mu Allah ka ka nake shine daidai ka fahimtar da mu addini Allah ka baka sarma lafiya da zama lafiya Allah ka baka sarma lafiya da zama lafiya Allahumma rabbana atina Allahumma subhanaka تقبل منا إنك أنت الهب وتب علينا إنك توب رحيم الفاتح الحمد لله